أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يجلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك حدوى a wannan yammaci na ranar lahadi a wannan masallaci na cibiyar imamul bukhari da ke cikin wannan unguwa ta rijiyar zaki a cikin kanan dabo a yau muna hudu ga watan ramadan hijira dubu daya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya zo daidai da ashirin da shida ga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da uku cikin tafsirin mu na littafin Allah madaukakin sarki har yanzu muna cikin suratul Luqman ajiya mun tsaya kan aya ta 12 a yanzu insha Allah ta'ala zamu daura akan aya ta 13 bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله وختامه في عامين أن اشكرني ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليّ ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون نعم الله ما دوكتين سركي يجي وإذ قال لقمان كأنبتي يا عند لقمان يجي يجي ولابنه يجي وأنسى وهو يعزه أهالي ينام سوائزي يا بني يا كي كرمين تانا لا تشرك بالله kada ka yi shirka da Allah kada ka hada Allah da wani wajen bauta inna shirka la zulmun azim hakika tabbas shirka zalunci ne mai girma wa wasaina al-insana biwalidayhi ubangiji yake mun yi wasiya ga mutum liwa biwalidayhi dangane da iyayensa biyu hamalathu ummuhu mahaifiyarsa ta ɗauke shi wahanan ala rauni akan rauni wa hufi fi amain kuma yayan shi a cikin shekaru biyu anishkur li Allah madaukakin sarki yace ka gode min wali walidayka kuma ka gode wa iyayenka ilayyal masir gare ni makoma take wa in jahadaka idan suka yi kokari su tilasta ka ala an tushrika bi a kai shirka da ni ma laysa laka bihi ilmun abinda baka da ilimi akai fala huma kada kai musu biyayya wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa ka zauna da su da kyakkyawan zama a duniya wattabi sabila man anaba ilai ka bi ta farki ka bi ta hanya ta wanda ya koma zuwa gare ni thumma ilayya marji'ukum sannan gare ni zuwa gare ni makomar ku take fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun sai kuma in ba ku labarin abin da kuka kasance kuna aikatawa waɗannan ayoyi da muka karanta su ne wasu daga cikin wasu yoyin lukuman da ɗanshi a jiya a karatun da muka yi mun karanta Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar cewa ya bai wa lukuman hikima kuma mun yi bayanin cewa magana mafi karfi ba annabi ba ne bawa ne daga cikin bayan Allah na kware a cikin bani Isra'il Allah ya ba shi hikima inda muka yi bayanin cewa hikima shine faɗin daidai da aikata daidai da sanin abubuwa a bisa hakikalin yadda suke to Allah ya wa Luqman baiwa da wannan hikima ɗin. to yanzu alqur'ani zai hakaito mana kaɗan daga cikin irin hikimomin wannan bawa Luqman irin wasiyoyi da nasiyoyi da ya wa shi. Allah ya ce wa iz wannan iz ɗin malamai na cewa tana nufin ka ambaci ka tina ai wadhkur iz ka tina yayin da luqman ya ce wa dan shi Allah zai ba mu labarin wasiyar da luqman yayi wa ɗansa abinda ake kira wasiya a kamar yadda zamu karanta a gaba shine a yi wa mutum umarni da wani aiki a bisa fuskar karfafawa to Allah ya ce ka tana lokacin da Luqman ya ce wa dan shi ubangiji yana ba mu labarin wasiyar da Luqman yayi wa dan shi wanda Luqman dana aziya mun ambace na sama shi kamar yadda wasu malamai suka ambata wannan dana shi alqur'ani bai gaya mana sunan san ba sai dai malamai suna kokari su ambato da cikin abin da suka samu a rubuce wasu sun ce sunan shi Saran wasu sun ce sunan shi Mishkam amma duka wannan babu wani dalili ingantacce da ya tabbatar irin waɗannan sunaye da alkur'ani ya koye bai faɗa mana ba to cikin faɗar babu wata fa'ida da za mu samu kuma ko da ba a faɗa ba sako zai kai shi yasa Allah ya bar shi haka Allah ya ce yayin da ya ce wa ɗan shi ba lalle bane sai mun san sunan wani ɗa ne kuma malamai suna faɗar abinda suka ci karo an rubuta da cewa shi ne sunan ɗan amma dai babu wani sahihi da ya ayyana sunan wannan yaro na shi. yana masa wa'azi wa huwa ya'izuhu alwawu anan wawul hal malamai suke kiranta wawul hal huwa da damirul fasl ne fi mahallin raf'i mubtada jumlar ya'izuhu fi'ili ne da yake ɗauke kuma da zamiri sannan kuma da fa'ili Jimla ɗin fi mahallin raf'i khabar ne na huwa in ka ɗauki jumlar gaba ɗaya tana mahallin nasbi ai ka ambaci yayin da luqman ya ce wa ɗan shi wa huwa ya'izuhu alhalin yana masa wa'azi Ya yi masa wannan bayani ne a halin yana masa wa'azi wa'azi kuma shine a yin bayani tunatarwa haɗe da rada kwaɗaitarwa da tsoratarwa shi wa'azi yana ɗauke da at-targhib wa tarhib cewa yi kaza za ka samu kaza bar kaza saboda idan kai za ka gamu da kaza wannan shi ake kira wa'azi wannan ya gwada kenan wa'azi aiki ne na bayin Allah na kware kamar yadda annabawa suna yin wa'azi suna karantarwa to haka ma bayin Allah na kwarai to ya gaya wa ɗansa wa huwa ya izuhu alhali yana masa wa'azi sai ya ce masa ya bunayya ya kai ɗan ɗana wannan bunayya tasbiri ne na kalmar ibn kuma tana nufin ɗan ɗa ma'ana kamar an ya, ya kawo shi da wannan siga ne saboda nuna kulawa da tausayawa da jin kai wani sa'in ana ƙanƙanta abu don a wulaƙanta abin wani sa'in ana ƙanƙanta abu don tausaya masa kamar yanzu wani ga ya ce yar ƙabila don ya ya ta ne don ya wulaƙanta ta amma nan da ya ce bunayya ɗanɗana ya ƙanƙanta abin ne don tausayawa kamar ɗa ne ya ce wa uba ne ya ce wa ya kai ɗan ƙaramin ɗana kuma mun san cewa duk yadda mutum ya kai da girma to a gurin baban shi wanda ya haife shi yaro ne shi da haka karka je an ce bunayya anan ka ɗauka yaro ne ɗan ƙarami can a'a yaro ne saboda in an kalli wannan baban shi ne ke mai magana sannan abu na biyu kuma yaro ne amma ba ana nufin ƙaramin can ba wanda baya fahimtar abubuwa sai ce masa ya kai ɗana ya kai ɗan ɗana la tushrik billahi kada kai shirka da Allah shine abu na farko da ya fara gaya masa kada ka haɗa Allah da wani wajen bauta wannan ya sa wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce ɗan nashi ba musulmi ba ne ana luqman musulmi ne bawan Allah ne yana bautar Allah a bisa abin da Allah yake so amma ɗan shi ba musulmi ba ne don haka ya fara mai wa'azi da kada ya haɗa Allah da wani suka ce dalilin sa na baɗin annan wannan ya ce la tushrik billah kada kai shirka da Allah ta ce da ba shirkar ba zai kama gana kore ta ba ba zai kama gana kada kai ban an ce kada kai kaza kenan tana yi haka suka ambata amma wasu malamai suka ce a wannan ba dalili da yake nuna cewa ba musulmi ba ne dan shi hana yin shirka ana hana wanda ma yake musulmi a ce kada kai shirka ba laifi bane dan an ce kada kai shirka yadda ba sa yi din domin jan hankali ne da faɗakarwa game da allamatul usaimi ne yake faɗa cikin tafsiri shi ce wannan ba zai zama dalili da yake nuna ba musulmi ba ne almuhim dai a nan yana hana shi shirka shirka tana shiga cikin duka nau'ikan tauhidi guda uku Sun san malamai na kasa tauhidi gida uku tauhidin rububiyya shine kaɗaita Allah da ayyukansa ka yarda Allah ne yake saukar da ruwa Allah ne yake rayawa Allah ne yake kashewa Allah ne yake halitta ka kaɗaita Allah da waɗannan ayyuka kada ka jingina waɗannan ayyuka ga wani Allah akwai kuma tauhidul uluhiyya shine ta Allah wajen bauta duk abin da yake na ibada ne kai wa Allah kadai kada kai wani Allah sai nau'i na uku tauhidul asma'i was sifat ta Allah cikin sunayen shi da sifofin shi ka yadda babu wani wanda yake da suna irin na Allah babu wanda kuma yake da sifa irin sifofin Allah to shirka tana iya shiga kowane babi a cikin wannan babuka wanda zai kudirce cewa akwai wani mahalicci kuma bayan Allah wannan shirka ce cikin rububiyya sai dauka cewa ga wani ya yi halitta kuma bayan Allah ko yana iya rayawa ko yana iya kashewa ko yana iya bada lafiya ko yana iya azurtawa duk wani aikin da Allah ne kadai yake yi idan mutum ya dangana shi yake ganin wani wanda ba Allah ba zai iya yi to yayi shirka a cikin rububiyya yayi shirka da Allah madaukakin sarki idan ko mutum ya dau aikin bauta yi wa wani Allah Yayi yi sujjada ga wani Allah ya yi sallah ga wani Allah ya yanka ana ya yanka dabba ga gunki ko ga aljani ko ga wani mutum don neman kusanci zuwa gare shi duk wannan nau'i ne na shirka shirka ne a babin ibada domin yanka na ibada ana yi wa Allah ne kadai in za ka yanka na ibada Allah kaɗai yake yanka na ibada amma yanka wanda za ka ce nama da me dama wannan halal ne ka yanka dabba tare da sunan Allah amma da sunan ibada cewa bari in yanka dan in samu kusanci to ana yi ne zuwa ga Allah kadai fa salli li rabbika wanhar dan haka idan mutum yayi shi ga wani Allah to yayi shirka sallah ana yi wa Allah ne kadai sujjada da ruku'u ana yi wa Allah kadai idan mutum yayi wa wani Allah to yayi shirka addu'a ibada ce kamar yadda Allah ya tabbatar da wannan a cikin alqur'ani wa qala rabbukum ne ud'uni astajib lakum innal ladzina na an ibadati Allah ya ce ku kira ni ku roke ni in amsa muku waɗanda suke yin girman kai ga barin ibada ta sai Allah ya kira addu'a da ibada manzo Allah yana ce addu'a huwa ibada addu'a ita ce ibada ɗin. to yayin da mutum ya kira wani Allah cikin abin da Allah ne kadai yake yi to yayin shirka to wannan shirka tana shiga cikin uluhiyya sannan kuma shirka tana shiga wajen sunayen Allah da sifofin Allah ma'ana mutum ya ɗau wani suna na Allah ya bai wani Allah ko ya ɗau wata sifa ta Allah ya bai wani Allah kamar yadda muke gani wurin yan hakika suna raye cewa kowa ma Allah ne kowa zai iya rayawa kowa yana kashewa kowa ma da ka gani Allah ne to kaga wannan shirka ce bi ma'anan kalima to nan ya hada ɗan shi ce la tushrik billah kada ka hada Allah da wani wanda yake nuna mana mahimmancin tauhidi mahimmancin kadaita Allah da bauta kuma dukkan annabawa da wannan suka zo duka annabawa da Allah ya turo da waɗanda Allah ya bamu labari da waɗanda Allah bai bamu labari ba tushen kiran su shine abauta wa Allah shi kadai mun bambanta ne a cikin ayyuka na hukunce hukunce na ibada suna yin sallah kamar yadda zamu gani anan mu ma muna yi amma sallan mu ba lalle ta zama iri iri ta ba suna yin alwala mu ma muna alwala amma ba lallai ta zama iri ɗaya da tamu ba suna tsarki muna tsarki ba lallai ya zama iri ɗaya da namu ba amma tushen abin na wa Allah kaɗai wanda duka annaba sun zo da shi kamar yadda idan mutum ya karanta suratul a'raf sai ga Allah ya ba mu labarin no ya ba mu labarin Annabi Salih Annabi Hud da dukkan annabawa suna cewa ubudullaha ma lakum min ilahin ghayr ku wa Allah ba ku da wani abin bauta wanda ba Allah ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi sallam a cikin hadisi ingantacce wanda Imam Muslim ya rawaito manzon Allah yana cewa mu annabawa ikhwatul li Allah Ya'yan ubanni muke ma'ana ummahatuna abuna wahid baban mu daya wa ummahatuna shatta amma iyayen mu mata daban-daban ma'ana kamar gida ɗaya ne uba ɗaya ne amma kuma kowa a gidan mahaifiyarsa daban to haka misalin annaba yake shine addinin su tushen addinin su ɗaya tauhidi kuma dukkan addinan annaba ana kiran shi musulunci amma me ya bambanta shine ayyukan ibada din da shari'ance shari'ance din to wannan yana mana muhimmancin tauhidi dan haka Luqman ya fara wa ɗansa wa'azi da cewa kada ya hada Allah da wani kada ya kuskure yin shirka sai sai inna shirka haƙiƙa shirka la zulmun tabbas haƙiƙa zalunci ne azim mai girma anan wasu malamai suka ce cikon maganar Luqman ne ana bayan ya ce wa ɗan fi shirk billah sai kuma ya ƙara masa da cewa inna shirka la zulmun azim hakika shirka zalunci ne mai girma wasu suka ce a'a wannan jimlar inna shirka la zulmun azim magana ce ta Allah madaukakin sarki ba ta Luqman bace to amma idan mun kalli siyaki za ta iya zama maganar Luqman in ma mun dauke ta magana ce ta Luqman wasu ayoyin da Alqur'ani sun tsara tabbatar da ita kamar yadda jiya muka karanta jiya mun yi bayanin cewa mushriki azzalimi ne kafiri azzalimi ne domin ya dau haƙƙin Allah ya bai wani Allah sannan idan mun koma wata ayar za mu ga Allah ya nasfanta cewa duk wanda ya shirka azzalimi ne wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruk fa in fa'alta fa innaka idhan min adh Allah yake kada ka kira wani Allah kada ka bauta wani Allah wanda ba zai cutar da kai ba wanda ba zai amfanar da kai ba kada ka bauta masa Allah ya ce idan fa ka aikata to hakika tabbas kai kana cikin azzalumai kun ga anan ma an kira shirka an kira mai yin shirka da cewa yayi zalunci yayi abin da yake na zalunci to anan Allah ya ce inna shirka la zulmun azim hakika shirka zalunci ne mai girma hadisi ya tabbata a cikin sahihaini lokacin da Allah madaukakin sarki ya saukar da fadin sa allazina amanu ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الله يقول وأن سكي إيمان مسجافة إيمان دزالين شيبا وأن سنة دا nutsuwa suna da aminci kuma waɗannan su ne shiryayyu da wannan aya ta sauka sai abin yi wa sahabbai nauyi da girma suka ga cewa to waye baya zalunci wa ayyuna lam yazlim nafsahu waye baya zaluntar kanshi yanzu a ce ba wanda zai samu cikakken aminci ba wanda zai zama shirye sai wanda baya zalunci to alfa duk kowa daga cikin muku yana yi ko ya taɓa yi ko ya zalunci kanshi ko ya zalunci iyalin shi ko ya zalunci kaza to waye bai yi ba kenan ba wanda zai samu da haka nan da na suka je wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama suka ce ya rasulullah wannan aya ta yi ta yi girma kenan ba wanda zai samu aminci da shari'a sai manzo Allah ya ce ba zaluncin da kuke dauka bane ayat take ne ayar tana nufin shirka ba ku ji faɗar luqman ba da yace inna shirka la zulmun azim wannan yana cikin dalilan da wasu malamai suka ce dalili ne ne nuna wannan jumla din anan magana ce ta luqman ce ba ku ji faɗin bawan Allah luqman ba da yace inna shirka la zulmun azim da haka shirka ake nufi allazina amanu waɗanda suka yi imani ولم يلبسوا إيمانهم مسجاك da shirka. ظلم بشركة أولئك لهم الأمن waɗannan suna da cikakken aminci sannan wasu muhtadun su ne shiryayyu da haka anan ana nufin da ake nufi da zulm a cikin wannan aya waccan aya ana nufin shirka wanda ya mutu baya shirka ya je wa Allah yana mai tauhidi to wannan zai samu aminci kuma shi ne shiryayye a nan duniya da haka anan ya nuna masa cewa shirka zalunci ne wanda yake mai girma kada ya kuskura ya yi wa Allah maɗaukakin sarki shirka ya haɗa Allah da wani sai Allah ya ce wa wasaina al-insan mun yi wasiya ga mutum wannan jimlar da zamu karanta ko wannan ayar da zamu karanta wa wasaina al-insana biwalidayhi hamalatu ummuhu har zuwa ƙarshen inda malam ya ja mana wasu suka ce bayani ne da Luqman duk cikin wa'azin da yake wadan shi ne wasu malamai suka ce a'a wannan magana ce ta Allah madaukakin sarki yanzu an ciro mana abinda da Luqman ya ga ya wadansa sai kuma Allah ya shiga mana bayani a cikin bayanin Allah maɗaukacin sarki yana nuna mana wasiti da kaɗaita Allah da bauta wani abu ne da ma abu ne da Allah ya waɗan adam wasiti da shi kaɗaita Allah da bauta wa wasainal insa. Allah ya ce mun yi wa mutum wasiti wasiti kamar yadda muka faɗa umarni da yin wani abu a bisa fuska ta ƙarfafawa ita wasiya tana da ƙarfi ba kamar umarni ba ne kaɗai a'a jaddadawa da karbabawa da cewa lallai ai kaza shi ake kira wasiya to ubangiji ce mun yi wa mutum wasiya bi walidaihi mun mai wasici da iyayen shi bayan ai magana haƙƙin Allah sai aka magana iyaye dama kuma wannan haka Allah madaukakin sarki ya hada a wasu wuraren idan Allah ya maganar haƙƙin shi sai kuma ya maganar haƙƙin iyaye wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana da kuma inda Allah ya ce qul ta'alu أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا دولة غير داما tunan ba sai aka kawo maganar an yi wa ɗan adam wasici da iyayen an mai wasici da ne da kyautata musu duk wani abin da za a kira kyautatawa to an wa ɗan shi an ayyana maka ba duk abin da zai shiga babin kyautatawa to an ma wasici kai wa iyayenka Allah ya wa ɗan adam wasunci da kyautata wa iyaye wannan yana nuna girman haƙƙin iyaye da aka yi magana haƙƙin Allah sai aka biyanta da haƙƙi na iyaye saboda iyaye suna da girman haƙƙi akan ɗansu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin hadisin da Imam Bukhari da wani suka rawaito yana cewa ɗa ba zai saka wa baban shi ba da abin da yi masa sai dai ko ya same shi yana bawa su siye shi 'yantar shi malamai suka ce nan ana nufin inda da wani abu da ɗazin ya ake ya saka wa babansu inda da akwai wannan abin to sai dai ko a ya same shi yana bawa ya saye shi da dukiyar shi ya yanta shi to da haka din ma kuma yayi bai sauke duka haƙƙin da ya masa ba domin uba shi ne sababin zuwan shi duniya sannan shi ya tashi da kula da shi da tarbiyyar sa har ya kai inda ya kai shi sa hatta addu'ar da aka ce kai wa iyaye sai da aka haɗa ta da tuna maka irin nauyin da suka yi a baya wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira ya ubangiji ka ji kansu kamar yadda suka ji kaina ina karami sai aka tuna maka irin nauyin da suka dauka naka lokacin kana karami dan me dan ka daɗa samun karfi wajen yin wannan addu'a to Allah ya ce mun yi wa mutum wasiya da iyayen shi hamalathu ummuhu mahaifiyarsa ta ɗauke shi wahanan ala rauni akan rauni wasu ka ce shine ciki da ta ɗauka. ita asalin halittar ta tana da rauni kuma ta zo ta ɗau ciki to sai zama rauni akan rauni wanda ta ce wahanan ala wahan wahala kan wahala ma'ana wahala ba ta ƙarewa tun daga ɗaukar ciki har zuwa haihuwa har zuwa reno wanda yake da iyali ya san yadda mata suke fama idan an samu juna biyu sai ɗaya kure a cikin mata waɗanda za su samu juna biyu su tafi ƙalau har su haife amma yawanci sai ka tarar cewa akwai damuwa a tare da su ko wani abu suna ci su daina ci saboda wannan cikin ba dan komai ba dan wannan cikin a wayi gari ta daina cin wannan abu a wayi gari zama da kyar tashi da kyar da irin wannan to shine wahnan ala wahn rauni akan rauni wa fisaluhu da renan shi da yayi shi fi amaini cikin shekaru biyu bayan an haifi ɗan, kuma za a yi ta fama da shi wajen tarbiyyar wajen shayar da shi wajen ɗaukan shi har zuwa shekaru biyu waɗannan shekaru biyu da Allah ya ambata su ne ƙarshe su ne mudda cikakkiya da uwa take shayar da ɗanta uwa za ta iya yaye ɗa kafin ya kai shekaru biyu amma dai mudda cikakkiya shi ne shekaru biyu Allah ce walwali za su yurdi'ina auladahunna haulaini kamilaini Allah ce man arada an yutimma rada'a iyaye mata suna shayar da 'ya'yansu shekaru biyu cikakku da wanda yake so ya cika shayarwa da wannan aya da ayar da Allah yake cewa wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra daukar ciki na mutum da yaye shi wata 30 30 shahra daukar cikin da haihuwar da yayewar wata 30 anan kuma Allah yake wa fisaluhu fi amaini yayan shi a cikin shekara biyu sai abdullahi dan abbas allah ya kara masa yarda da shi wasu daga cikin malamai sun suka ce wannan ya nuna mafi karancin muddar ciki mafi karancin a lokacin da mace za ta ɗau ciki ta haifi cikin wata shida suka ce domin allah ya ce da ɗaukan ciki da yaye wata talatin ɗaukan cikin da yayewar tun daga lokacin da za a ɗauki cikin a haife a yaye wata talatin sai kuma a wani gurin ya zo gaya mana ita kuma shayarwa shekara biyu to in ka ɗebe shekara biyu a cikin lokacin da za a shayar da yaro a yayi shi kaga wata shida ya rage wata ashirin da hudu abin da ya rage wata shida suka ce wannan shine aqallu muddatil haml mafi karancin mudda ta ciki ma'ana da mace za ta haihu a auri mace bayan wata shida sai ta haihu suka ce to wannan ɗan na wannan mijin ne ba zai ce ai wata shida sai ba ba ɗan shi bane da cikin ta zo zai iya zama cikin shi ne a gidan shi ta samu wannan ciki domin mai ta yi ƙalmin mudda amma da za ta haihu a wata hudu a aure mace wata hudu wata uku wata biyar ta haihu to nan dole shakka za ta shiga idan miji ya taso yake wannan cikin ba nashi bane ana magana nan haihuwa ta haifi ma'ana ɗa wanda yake rayayye ba ta yi ɓari ko na makamancin haka ba fito a to a akallu muddatin hamli shine wannan watanni guda shida kamar yadda malamai suka yi istin batsi karkashin wannan aya kuma ya nuna cewa shayarwa cikakka ita ce wadda ta kai ma'ana shekaru biyu a nan ana magana dangane da abin da ya shafi shayarwa da ɗaukan ɗawainiya ta ɗa amma ana magana shayarwar da ke haramta mutum ya auri mace idan ya sha mamanta to ne wadda aka yi a ƙasar shekaru biyu wadda aka yi a ƙasar shekaru biyu kamar yadda hadisai suka nuna idan mutum ya sha mama a gurin mace har sau biyar a lokuta daban-daban ko a lokaci ɗaya amma in ya kama ya sha sai ya ƙoshi ya saki sai kenan ya yi na biyu ya yi na uku da wannan matar ta zama uwa gare shi na shayarwa baya halatta ya aure su da haka shi ma ya zama ɗan uwansu ya zama muharramin su to suka ce wannan shayar da ke haramta yaro ya auri macen da ya sha mamanta shine idan ya yi shi a wannan shekaru biyu ko lokacin da yake bai wadatu ga barin mama ba to ne idan aka samu wannan sai ya zama ta haramta a gare shi Allah ya ce mun yi wasiya ga mutum dangane da iyayen shi guda biyu an mai wasiki da ya kyautata musu sai aka faɗi hidimar uwa hamalatu ummuhu mahaifiyarsa ta ɗauke shi wahnan ala wahnin rauni akan rauni wa fitaluhu da yaye shi fi amaini cikin shekaru biyu da wannan ne wasu malamai suka ce sai nuna haƙƙin uwa ya ninka haƙƙin uba don ne suka ce ai a nan an faɗi abubuwa guda biyu ko guda uku wanda uwa take ɓanta da su na farko ciki ɗaukan ciki ɗaukan ciki da shi aiki ne da uwa ce kaɗai take yi uba ba ya tarayya da ita cikin wannan yana tarayya da ita ne wajen kula da ita da ɗawainiya da lafiyarta amma wahalhalin cikin wannan ita take yi na farko kenan na biya haihuwa naƙuda naƙudar da za ta yi da ciwon da za ta jin naƙuda zan haihuwa wannan ita kaɗai take ɗaukar wannan wahala abu na uku reno na shayarwa har zuwa yayi ka ce wannan abubuwa uwa ta ke ɓanta da su don haka haƙƙinta ya fi na uba suna kaba hujja da hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani ya tafi shi ya rasulullah man abarru wata riwaya man an nas bi hukmi suhbati wa ya tantanta in kyautatawa sai manzon Allah ya ce ummak mahaifiyarka ce sannan wa manzon Allah ce mahaifiyarka sannan wa manzon Allah ce mahaifiyarka ce sannan wa manzon Allah ce sannan babanka suka ki an ambaci uwa sau uku saboda ciki da haihuwa da reno kace ce wannan abuwa ne da su yi banta da su da haka haƙƙinta ya fi girma wasu da suka ce a'a wannan aya dai ba ta nuna wannan bayani me yasa anan aka ambaci uwa suka ce domin a iyaye guda biyu ita ce mai rauni ba ta farar da garaje ba ɗa zai saba wa mahaifin shi dan yana jin tsoron shi amma tsoron uwa za ta ce yi ya ƙi je kai ki tafiya bari ya ƙi bari to sai ake tunatar da kai irin wahalar da ta sha a kanka dan kada ka rena ta saboda yanayin halitta ta ko ɗabi'ata ko ganin ta ba ta kai namiji shi yasa hikimar da yasa aka kawo wannan amma nan ma ba wai an fitar da uba ba domin uba yana tarayya da ita cikin wahalhalu ita take ɗaukar ciki shi kuma shi yake hidima da ita da abin da yake cikin nata ita take haihuwa idan ta haihu take reno shi kuma yake bada yake kawo abinci da wahala da kula da duk abin da za samu da iya ka a tare da shi la kaskace shi ma haƙƙin sai yana nan haka kamar wasu malamai kamar irin su Ibn al da wasu malamai suna ganin wannan aya ba za ta zama dalili na fifita haƙƙin wani akan wani ba suka ce ba maganar tafazul kowa yana da irin haƙƙi na shi amma dai yawa daga cikin malamai suna nassanta girman haƙƙin uwa dangane da ɗa kuma haƙƙi ne wanda yake ba ƙarami ba sannan za mu ga hadisi yadda suka ta da magana uwa uwa saboda mai saboda a da yanayin mata kada raunin su ya sanya kuma 'ya'ya su dinga rena su sai Allah ya ce anishkur ka gode mu jiya mun yi bayanin godiya ga Allah tana tana faruwa da abuwa guda uku da zuciya da baki harshe da kuma gabbal wannan ita ce cikakken godiya da za ta bawa zai wa Allah to ka gode mun. sai Allah ya ce dai ka. haka nan kuma ga iyayenka su ma ka gode musu gode wa Allah shine ka bauta wa Allah ba tare da hada shi da wani ba iyaye kuma ka kyautata musu kai musu biyayya ilayyal masir gare ni makoma take ma'ana ubangiji Allah madaukakin sarki yace gare shi dukkan waɗannan makoma take to ana an yi maganar biyayya ga iyaye sai aka sato gaciya aka ce wa in jahadaka aljahad shine wahala da takurawa inda iyaye guda biyu za su matsa maka za su takura masa za su tilasta ka ala an tushrika bi a bisa ka haɗa ni da wani wajen ibada kai shirka da ni kai ka ma'ana haɗa Allah da wani wajen ibada ma laysa laka bihi ilmun abinda baka da ilimi akai wannan ma ba ce kashi fa tana da fito da ɗabi'ar shirka duk inda ka ga shirka to abin da aka gina shi kan jahilci ba ilimi duk inda ka ga saban Allah to an gina shi kan jahilci ba ilimi suna suka ce wanda yake saba wa Allah yayin da yake saban Allah jahili ne ko da ku yana da ilimi to a lokacin shi jahili ne dan me saboda saban Allah an gina shi ne kan jahilci ba kan ilimi ba to anan sai Allah ya dada fito da shirka din suna jayayya da kai ta hada Allah da wani cikin abin da babu wani ilimi a kai babu wani dalili domin da haka shirka take wala tuqihu ma to kada kai musu biyayya ma'ana anan an yi togaciya kai musu biyayya kai musu da'a amma banda a cikin abin da yake saban Allah manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa inna mata'atu fi ma'rufin kadai ana biyayya ne cikin abin da yake na daidai na shari'a ba a yi wa mutum biyayya cikin abin da yake na saban Allah la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq sai dai malamai sun yi tafsiri akan akwai abu na wajibi wajibi a aikata ko wajibi a bari in an aikata in na wajibin a aikata ne an aikata akwai lada in na wajibin a bari ne in an bari akwai lada misali wajibi ne yin sallah ne za a kan mu yi sallah duk wanda shari'a ta hukunci wajibi ne yin sallah kuma yin sallah yana da lada barin sallah kuma yana da zunubi yana da laifi ne yana da hukuma wajibi ne a bar shan giya wajibi ne domin haramun ce da haka wajibi ne barin shan giya to in an sha giya akwai zunubi in kuma an bari saboda kiyaye dokokin Allah akwai lada idan wajibi dole ne sai an yi shi to anan ba a yi wa iyaye biyayya wajen bari shi ba iyaye ba za su ka daina sallah ba ka ce to dan nan wajibi ce dole ne sai an yi ta iyaye ba za su ce mutum ya dinga shan giya bai ce to dan wajibi ne barin shan giya akwai kuma abin da ba wajibi ba akwai abin da yake mustahabbi ne idan kai kana da lada an baka ba babu komai to nan malamai na cewa ana iya yi wa iyaye biyayya wajen barin wajen barin abin da mustahabbi ne ba dole ba ne kai musu biyayya domin in kai musu biyayya nan ba saban Allah ba abu ne mandubi abu ne da in an yi akwai ladan an bari kuma babu komai sai suka ce to ka bari sai ka bari saboda me ba dama ba wajibi bane akan ka kai haka nan abin da yake halal shi halal shi ne abin da da yin shi da barin shi duk daya in kai ba wani abu in baka yi ba komai kamar yanzu abinci shinkafa in ka dauka cin shinkafa halal ne in baka ci shinkafa ba ka da laifi gurin Allah kuma Allah ba zai baka lada ba saboda abincin ka shinkafa ne to kaga wani abu ne halal ne kana iya bari kana iya yi to shi ma nan za a yi wa iyaye da'a a cikin halal suka ce bari sai ka bari suka ce aikata in halal ne ce ka aikata amma abin da yake na wajibi ne a yi ko a bari to a nan ba a yi musu da'a a kan irin waɗannan al'amura domin sabon Allah ne kai tsaye babu yadda za a samu wani ba kai. To, wannan kenan, don haka Allah maɗaukacin sarki ya ce inda za su jariya da kai a kan ka saɓa wa Allah kada ka bi su. Yawanci malaman tafsiri karkashin wannan aya suna kawo kisar Sa'ad ibn Abi Waqqas wanda lokacin da ya musulunta babu shi ta nemi da ya bar musulunci in kuma ba haka ba za ta daina ci za ta daina sha har ta mutu a wayi gari ana aibata shi da cewa ya kashe babar shi don bakin ciki don haka ta ce ya bar addini ce ya ki bari aka kwana ɗaya ba ta ci ba ba ta sha ba shi kuma bai bari ba kwana biyu kwana uku har sai da wani ɗan ƙunshi ya zo ya ba ta abinci ya yi ɗura mata da karbi sai sa ya kalle ta ce ya ce mahaifiyata ki sani da kina da rai kari zai fita ɗaya bayan ɗaya ba zan bar wannan addini ba to malaman tafsiri suna kawo wannan kissa karkashin wannan aya amma dai abin da ya bi zama ingantacce wannan kissa tana da alaka da ayar da muka wuce cikin suratul ankabut shigen irin wannan aya wanda Allah ya ce wa wasaina al-insana biwalidayhi husna Allah ce wa in jahadaka li tushrika bi kun ga anan ala an tushrika bi hmm. a can kuma li tushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun wannan aya ta suratul ankabut ita ce take da alaka da kissar sa'ad amma wannan tana ta bayani ne da akoro yana da alaka da abin da aka ambata tunda an gaya mana abin da Luqman ya gaya wa ɗansa na kada ya shirka da Allah kuma sai aka biyo da cewa wasiyar ma Allah ga dan adam shi ne iyayen shi biyayya amma kuma a cikin wannan biyayya da zai mutu akwai inda aka yi rage layin akwai inda aka ja layi kada ya ƙetare wannan layin shi ne kada ya shirka da Allah wajen yi musu biyayya da aka ce wannan a ayar ta fi alaƙa da yakin waɗannan ayoyi fiye da wacce kisa da malamai suke ambatawa sai Allah madaukakin sarki ce wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa amma ka zauna da su a duniya ma'arufan da kyautatawa da yin abin da ya dace ma'ana duk da mushrikai ne duk da sun ne yi shirka ba kai musu da'a ba amma wannan bai tozarta haƙƙinsu ba na matsayinsu na iyaye cikin abin da yake ma'aru cikin abin da shari'a ta yarda da shi ka kyautata musu kai musu aiki kai musu biyayya ka gaya musu magana mai kyau duk yana ciki shi yasa imam al-qurtubi cikin tafsirin shi yana cewa wa jumlatu hadal ba a dunkule dai abinda wannan aya take koya mana annasa'atan abawai da'a ga iyaye uwa ko uba la tura'a fi rukubi kabiratin ba a yin da'a din wajen aikata babban zunubi wala fi tarki faridatil a'yan ba kuma a yin da'a wajen barin abin da ya zama wajibi akan mutum yayi sai ce amma fadin Allah wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa faɗin wannan dalilun ala silatil abawainil kafirai dalili ne da yake nuna za ka zauna za ka sada zumuncin iyaye ko da kafirai ne bima amkana da duk abin da za ka iya min almali na dukiya in kana fakirai ne in fakirai ne mana in iyayen talakawa ne kuma kafirai ne shi kuma ɗan musulmi ne to ayar tana gwada wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa ana nabin ka kyautata musu wannan bai hada ya ba su kyautar kuɗi wa ilanatul qawl baya hana musu magana mai laushi wa du'a ila al-islam baya hana kirawo su zuwa ga musulunci da riskin cikin tausasawa dalili ko hadisin asma Allah ya kara mata yarda tana garin Madina bayan ta yi hijira sai mahaifiyarta ta niko gari ta taho gurin ta tun daga garin Makka sunan mahaifiyarta Qutayla bintu Abdul Uzza sunan mahaifiyar na Aisha ummu Ruma da Asma da Aisha duk ƴaƴan Sayyidina Abubakar ne amma iyayensu mata daban-daban to sai ita wannan Asma mahaifiyarta ita na Aisha mahaifiyarta ta musulunta ita kuma Asma mahaifiyarta bata musulunta ba a lokacin sai ta riko gari ta taho Madina gurinta da ta zo sai sallama sai na Asma ta ce dakata sai ta tafi wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ya Rasulullah ya mahaifiyata nan ta samu ziyara ta zumunci shin zan karɓi ziyara ta isa da zumuncin ko in kyale ta yi sai manzo Allah yake ki isa da zumuncin wannan ne dalili wannan dalili ne da yake gwada kasancewar iyaye kafirai baya hana ɗaya musu biyayya da abin da yake na daidai ya je ya ga inda suke ya kyautata musu ya musu kyakkyawan magana ya ba su kyauta ya yi musu hidima irin wanda ɗa zai wa uba zai wa uwa duk wannan shari'a ba ta hana ba wajen saɓawa Allah ne aka ce kai musu biyayya akwai malaman da suka kawo wasu tafasil wasu bayanai idan a ce to idan abin da suka sa ɗan bai saba wa addinin ba shi ko ya saba wa addinin sa yayi suka ce da za su ce ya siyo musu giya su kafirai ne ce ya siyo giya su sai ya siyo musu in a addinin su ba hana shan giya ba wannan kuskure ne a yana cikin saba wa Allah siyo giya za Allah ya la'anci mai sai da giya da mai shanta da mai matse ta da wanda ake matsewa da ɗan dafanta da wanda aka yi dafan zuwa gare shi to kaga me dalilin da zai sa shi zai fi musu anan sai ce to wannan sabon Allah ne amma kamar da muka misali cikin abin da yake mandubi abin da yake mustahabbi cikin abin da yake halal to anan zai iya bari ko zai iya aikatawa idan suka yi umarni da haka anan ayat tana nuna mana girman haƙƙin iyaye da yadda mutum zai zauna da su ko da ku waɗannan iyaye ba musulmai bane suna da haƙƙi na kyautatawa to uwa uba kuma ina kuma ga musulmai in musulmai ne kun ga haƙƙin su ya da fanyu kenan kasance wasu musulmai sai haƙƙin ya ƙara nauyi shi yasa har bayan iyaye sun mutu akwai biyayya da tarihi da ɗabe musu kamar yadda hadisi ya nuna shine ya ci gaba da sada zumuncin waɗanda suke abokan zumuncin su ne wani abokin uba ko kuma ƙawa ta uwa to in ce ci gaba da sada zumunci da kyautata mata saboda mai saboda mahaifiyarta sannan kuma da yi musu addu'a da yi musu addu'a in mutum yana da hali ya mutu wakafi eh wani abu wanda lada zai daga kai musu ce Allah wannan abu na yi wakafi ne ga iyaye na. in ana magana wakafi kullum kada ka ɗauka sai kana da kuɗin da za ka gina wani masallaci kai kaɗai ko ka gina wata makaranta kai kaɗai a'a kana iya tarayya ana yin aikin masallacin ka da kuɗin da yake da shi rubuna abinda Allah ya baka sai a sanya wannan a cikin wannan aiki kai wakafi kai ma ka shiga cikin wannan wakafi da haka wakafi zai iya zama jama'a ne suke ba mutum ke bane yi wannan ya kawo wannan ya kawo wannan ya kawo kuma Allah zai ba kowa da lada gwargwadon abin da ya bayar dan haka ba lalle bane an ce wakafi sai ka dauka abin da zan yi ni kadai za ka yi kai kadai in kana da hali in baka da hali ka ke yi gwargwadon abin da yake da hali wannan kuma yana da kyau mu raya wannan yiwa iyaye wakafi abu ne mai kyau kuma biyayya ce wadda take mai girma musamman ga wanda yanzu ya kawo ƙarfi kuma iyayen shi ba sa nan wani zai zama an haife shi iyayen sun rasu yana karami yanzu kuma Allah ya wadata shi ko Allah ya masa baiwa ko Allah ya masa wata ni'ima sai yake damuwa ina ma iyayen shi suna nan dan su rufe wannan ni'ima to babban abin da zaka yi wakati je ka siyo Qur'ani ka ka masallaci ka je a sa cikin Qur'anan masallaci waƙafi ne duk wanda ya karanta Allah ya kai ladan gare su zo ana gina masallaci ka ɗibi ta ka bayar ko ka kawo bulo ko siminti ka ce wannan bulo da wannan siminti a zuciyarka ka ayyana ka ayyana wa ubangiji cewa wannan ladan Allah akai wa iyayena je ka gyara rijiya sai ka zama kayan musu biyayyar da ko suna rayu abinda da za ka yi musu kenan da haka hanya ce da za su da gaba da samun lada ladan kuma yana zuwa gare su kai ma kuma Allah zai rubuta maka lada na wannan aiki da kai to da haka iyaye idan ya zama musulmai ne haƙƙin su yana da girma idan kowa musulmai ba ne suna da haƙƙin ai musu da abin da yake bisa saba shari'a ba da Allah ce wata bi sabila man ilai ka bi tabarkin wanda ya koma zuwa gare ni ka bi tabarkin wanda ya koma zuwa gare ni wasu malamai suka ce ana nufin annabi sallallahu alaihi kuma babu ko shakka manzon Allah ya shiga cikin ya shiga cikin man ilayya wasu suka ce ana ana nufin wata bi sabila man anaba ilayya ne ka bi hanyar domin hanyar mu'minai ita ce hanya ta Allah siratal ladina an'amta alaihim ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين bi انا انا نبي واتبع سبيل من ka bi tafarki na المؤمنين kina wannan gaba ta aya tana nuna mana ba daidai bane mutum ne da fita daga tafarkin mu'minai shi yasa aka ce sahabbai sun yi ijma'i sun haɗa akan wani abu to duk wanda zai zo ya saba musu akan wannan ke ya bar tafarkin mu'minai misali sahabbai sun ijima'i kan khalifancin sayyidina Abubakar da ijma'i sun yadda sayyidina Abubakar shine khalifa na farko bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har waɗanda da farkon lamari sun ɗan ja duk daga baya sun sallama ku kaga wannan ijma'i ne duk wanda zai zo ya ce bai yadda sai jina Abubakar ne khalifa bayan annabi ba sallallahu alaihi wasallama wanda ya bar tabarkin mu'minai kuma ya bace domin duk wanda ya bar tabarkin mu'minai ya bace domin waccan aya da muka ja abin da take nunawa wa yattabi ghayra sabilil mu'minin sannan Allah ya ce wallahi ma tawalla da haka idan suka yi ijima'i sai ka bi haka ne idan al'umman musulmi suka yi ijima'i kan abu shi ma mutum ba zai fita daga wannan ijma'i ba dan me saboda wannan tabarki tabarkin mu'mini shine abin da yake daidai da haka wannan aya tana nuna mana mutum kullum ya zama tare da al'umman musulmai waɗanda suke kan tafarki irin na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mana mutum ya koyi da su ya bi tafarkin da suka bi na biyar Allah madaukakin sarki da banin saba wa Allah sai Allah ya ce summa ilayya marji'ukum sannan gare ni makomar ku take fa unabbi'ukum sai in ba labari bima kuntum malu da abin da kuke aikatawa waɗannan ayoyi guda biyu game da muka ambata wasu suka ce bayani ne daga Allah maɗaukacin sarki an gito da sunan saboda suna da alaka da abin da Luqman ya gaya wa ɗansa na cewa kada ya haɗa Allah da wani sai Allah ya kawo wasiyar Allah ga bawa shine bayan haƙƙin Allah to ya kula da haƙƙin iyaye kada kuma ya dai sabawa Allah madaukakin sarki ya shiga abin da Allah ya hana saboda haƙƙin iyaye kada yi haka daga nan sai Allah madaukakin sarki ya ce ne يا بني إنها إن تك مثقال هبة من خردل فتكن في صخرة فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله Inna Allah latifun khabir. Na, daga nan sai Luqman ya gaba da yi wa ɗansa wa'azi. Ya ce, Ya bunayya, ya kai ɗana, inna ha in ta ku misƙala habba, inna ha yadda lamarin yake, yadda sha'anin yake, in ta ku misƙala habba, idan kyakkyawan aiki ya zama kamar ƙwaya min khardalin ta komayya, ko mummunan aiki ya zama kamar ƙwaya ta komayya fatakun fi sakratik ta zama cikin wani dutse aw fi samawati ko cikin sammai aw fil ard ko a cikin ma'ana ƙasa ya'ti biha Allah ubangiji zai zo da wannan abu inna Allah haqiqa Allah latifun bai tausasawa ne masanin ƙananan abubuwa ne khabirun kuma masani ne anan bayan luqman yayi wa ɗansa wa'azi da kada yi shirka ana babin akida kenan ya tsaya kan tauhidi sai kuma ya biyo da kafa masa muraqabatullah cewa kullum ya zama yana mai tuna cewa Allah yana ganin shi saboda ilimin Allah bai da iyaka babu kuma wani abin da zai shiga wani guri da Allah ba zai san da shi ba da aka ce ya bunayya inna inna yadda lamarin yake ko suka ce ha a nan kuma zai koma zuwa ga kyawawan aiki ko munanan aiki ko suka ce ha zai koma zuwa ga abin da yake na arziki to ha in taku misqala habba kyawawan aiki in ya zama daidai da kwaya ne min khardalin ta komayya wannan khardal a kwaya ce ta abinci amma za ga tana da kankanta kwaya ce karama inda za ka shiga cikin google ka sa kardan habbatu kardalin za ga an baka nau'in wannan ƙwayar kwaya ce karama kamar muke kwayar ƙwayar wake haka ko ƙwayar abin da yake na dawa karama to inda za a ce akwai wani aiki kyakkyawa daidai da wannan ƙwayar abin kuma yana wasu sakaratin yana can cikin wani dutse cikin dutse ko kuma yana can wani guri a sama ko yana ƙasa in dai akwai wannan abin sai Allah ya zo da abu ma'ana ranar tashi alkiyama da za a sanya ma'auni mizani to Allah zai zo da wannan abin wa nad'ul mawazin al-qist li yawm al-qiyama Allah ce za mu sanya ma'auni na gaskiya ranar tashin alkiyama fala tuzlamu nafsun shay'a ba za a zalunci wata rai komai ba ko da kwayar zarra ne wa in takum misqala zarratin ataina biha Allah ce ko da kwayar zarra ne abin da yake ɗan karami Allah ce za mu zo da shi wa kafa bina hasibi to a nan yake gaya wa ɗanshi. duk ƙanƙantar abu komin kankanta shi mai kyau duk inda yake ciki to ubangiji zai zo da wannan abu ranar tashin alkiyama ba abin da za a bari yasa ranar tashin alkiyama sai ce ma li hadal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha Allah ce mai wa wajadu ma amilu hadira duk abin da suka aikata gashi nan yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara duk abin da kai na alkhairi gashi nan wa ma amilat min su'in haka nan abin da kai mummuna za ta ganshi gashi nan tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida sai sai buri ina ma tsakaninta da wannan mummunan abin akwai nisa amma an kawo shi suka ce abin da aya take gwada kenan wasu malaman tafsiri suka fassara cewa a nan in takum misala habbatin idan akwai wani arziki naka daidai da kwayar komayya sannan fatakun fi sakaratin wannan arzikin naka yana cikin wani dutse au bi samawa ko yana cikin sambai au bil ardi ko kasa ya ce bi Allah Allah zai kama wannan arziki da haka suka fassara cewa ana abin da ake nufi arzikinka abin da Allah ya rubuta maka duk inda ka tafi ya same ka shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ko bayan Allah ku ji tsoron Allah ku kyautata nema ku sani ba wata rai da za ta mutu sai ta cinye arzikinta misalai suna nan birjik ga mutum bai da lafiya baya ci baya sha ila ma sai ana tura masa ta na'ura ta hanci ta ina ne amma idan Allah ya kaddara akwai sauran arzikinsa sai ka ga ya warke kuma ya yi shekaru ko kuma ka ga idan da sauran arzikin shi dab da zai mutu sai kuma ya tashi da kanshi sai ya ci abinci duk abin da yake na arzikin shi ne sai ya gama zai tafi to arzikin ka bin ka yake bin ka yake sai dai me ake so ka nema sai dai ka tashi ka nema amma ka sani cewa kada kai tsallake kada kai shishigi kada ka dinga tunanin sai na wafto da karfi a'a ka tsaya kan abin da Allah ya riga ya rubuta ya kaddara domin babu abin da zai kuke maka cikin abin da Allah ya rubuta maka amma tafsirin farko shi malamai suka fi ambato a wannan aya cewa tana magana kyakkyawan aiki ko mummunan aiki da zai zama cikin wani dutse ko can cikin sammai ko kasa ko ina ne ya ati bi Allah ubangiji zai zo da wannan ayar me take nuna wa girman ilimin Allah ilimin Allah ya haɗe komai da komai kai kwadan adam ilimin ka kaɗan ne shi yasa kai karan kanka ma baka gama sanin kanka ba duk girman ilimin ka biyar da kai shi sa za ka duk inda dan adam ya kai da ilimi da bunƙasa sai ka tarar wata ran gajiyayye ne akan wani abu likita nawa ne za ga ya bunƙasa ana cewa ai duk ƙasa ba kamar shi wata rana sai gan shi kwanta gadon asibiti shi ma yanzu abin da ya same shi ya fi ƙarfin shi saboda me saboda Allah ne al saboda Allah ne al saboda Allah ne al saboda Allah ne alhakim hakim dan adam duk inda ya kai yana da tawaya to da haka wannan yana na mana cikar ilimin Allah kuma yana na mana faman ya amal misqala zarratin khairan yara duk wanda ya aiki misalin zarra zarra karamar tururuwa shine zarra wanda zai aiki dan karami to na alkhairi zai gani wanda ya aiki wa man ya amal misqala zarratin sharran yarahu zai ga wannan aiki din da haka babu wani aiki da zai kuya Ita Allah ce inna Allah latif latif ana fassara da tausasawa amma hakikanin abinda take nibi. ma'ana masanin abubuwa ƙanana ƙanana wanda ƙanƙantar su ba kowa zai iya sani ba to babu wani abu wanda yake ƙarami mai ƙanƙanta ba sai Allah ya sani biye da kai da ƙanƙanta ba wani abin da zai kuya ga Allah maɗaukakin sarki sannan khabir masani ne khibra kuma sani ne wanda yake haɗa da gwaninta wanda yake haɗa da ƙwarewa a ciki to don haka ubangiji babu wani duk abin da bai sani ba wannan a nan gabar abin da lukuma ne yake dasa wa ɗanshi shi ne suna. ya zama ko yaushe yana tuna Allah yana sane da shi yana ganin shi duk inda ya shiga in zai kyakkyawan aiki Allah yana gani in zai mummunan aiki Allah yana gani kada ya ɗauka akwai wani guri da zai shiga ya yi wani aiki wanda Allah ba zai sani ba ko ya yi wani aiki mummuna wanda Allah bai sani a'a duk inda ya je shi sa nan yace fatakun fi sakarati dutse dutsen nan zai zama a sama ko a ƙasa aw fi samawat ko cikin sammai aw fil ardi ko bayan ƙasa ya ati bi Allah Allah zai zo da abin da kai dan adam kai ne kake da iyakantaccen ilimi da iyakantaccen iko amma Allah maɗaukakin sarki ikon sai ya ga ko ina da ina hmm. da haka ka zama kai ɗana ka zama mai kula mai lura ka faɗi gaskiya ka aikata gaskiya kai abin da yake mai kyau rana alkiyama za ka ga sakamako ubangiji Allah ya datar da mu dan ya kamata mu tsaya sai idan Allah ya kai mu gobe sai mu ɗora cikin wannan wasuyoyi da kuma ne ke waɗansa abin da ya zama daidai Allah ya ba mu lada wanda ya zama kuskure Allah ya gafarta mana masu bukatu Allah ya biya musu bukatun suna alkhairi Allah ka biya mana dukkan bukatun mu na alkhairi Allah ka yayi mana damuwa da bakin ciki Allah ka karba abubuwan da muke gabatarwa a cikin wannan azumi Allah ka taimake mu akan azumtar wannan wata kamar yadda kake so da yin tsayuwa a cikin wannan wata kamar yadda kake so Allah ka karba ayyukan da muke gabatarwa ka yaye mana kurakuran mu Allah ka ba mu zama lafiya a kasar mu da dukkan kasashen musulmi gaba daya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين الحمد لله